إحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته na gode wa Allah madafin sarki da nuna mana wannan lokaci kuma bisa tunani da kuma wasu ɗalibai cewa wani littafi mun karanta shi har zuwa ƙarshe a gurguje wasu sun wasu darsa wasu ba samu ba kuma lura da muhimmancinsa sa da ke da alaƙar kai tsaye na duba da suke a ƙarƙashin ƙur'ani ko kuma da mutum ya kamata yi da ƙur'ani wato ma wanda suke ɗauki da ƙur'ani ya kamata su kwanci su kofi musamman alaƙarsu ko kuma darajar da Allah ya musu ta haddashi ƙur'ani ko kuma mu'amalar da shine wata wannan littafi shine at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an na shahararren malamin nan Allah ya rahama wato Imam an-Nawawi farko lokacin da muka fara mun karanta muqaddima da kuma wato littafi da wannan fawar guda kusan 50 saboda haka da yake maimai ne ina ganin ba bukatar maimaita muqaddiman mu zuwa kai tsaye babu na farko babu awwal في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته ما لا يمنعنا تيمنا بيان سيوانا وانا بيان wani shashi yana nufin ba ba daga cikin falaran karatun Qur'ani da kuma wanda suke dauke da Qur'ani wato wanda suka hada da Qur'ani ba shakka duk wanda Allah ba shi ya zabe shi daga cikin bayinsa bayan kasancewar dukkan musulmai Allah yana zaben wasu bayi ko kuma da cikin wanda halitta ya khuluqu ma yasha a cikin suratul qasas al ya khuluqu ma yasha wa yaqtar yana halitta abin da yake so sannan kuma zabi ya zabi wasu daga cikin mu cikin bani adam ya mai ya zabe su suna fiyayyu ta hanyar wato isar da sako wata annabawa da manzanni ya zabi mala'iku masu tsayawa kan ibada ba su maƙiya ba sun mamaye sabo ba ya zaɓi wasu haka ne daban-daban a cikin noma haka mu bayi haka ya zaɓi wasu da wasu darajoji littafinsa ko kuma ta wasu fannoni daban na ilimuka da kuma baiwa da yake ba wasu ya bar wasu wannan ganin damansa ne kuma yin sani ne da ma a wannan babi malam ya fara da wannan aya a cikin suratul fatir inda Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur shakur Allah madaukakin sarki yana cewa lalle waɗanda suke karanta littafin Allah yatluna tafi'il mudari ma ba sun karanta suna karanta shi qur'ani abun karantawa ne koyaushe wani abu ne wanda zaka karanta ka daura ba a ka ci gaba da karanta shi wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah ko wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sannan kuma suka ciyar da abinda Allah ya zuta su a bayyane a boye da a bayyane dama ciyarwa ko sadaka duk kowane bangare abin yabawa kamar yadda Allah ya faɗa a wata aya yana cewa biyayyu ko kuma yana yaba wasu bayansa masu ciyarwa yana suna ciyarwa lokuta hudu billahi wa nahasiran wa alaniya da rana da daddare da rana sannan a bayyana boye a boye ba haramta a bayyana ba ba haramta kuma boye ba wadda ke in an dai an so haɗu wuri ɗaya ana sa wani ne ya fi a boye wasu ciyarwa ko kuma sadakan ta fi a bayyana shi amma bayyanawa yana sa wasu yi kwaikwayon in ana ya boye kawai wani ba zai sani ba watakila ba sun cewa hakan nan ko kuma yin haka ɗan yana da daraja ba saboda haka in mutum ya bayyana ba yana da lokacinsa kuma amfaninsa a wani ɓangaren suna ciyarwa bayan tsaye da sallah suna ciyar dukiyoyinsu wanda Allah ya fitar da shi ta hanyar wato aboye da kuma bayyane waɗannan mutane suna sauraron wani kasuwanci wanda ba zai ƙare ba ba zai halaka ba tijaratan gyara tabu ta hanyar haka yuwafihum ujurahum wa yazidahum min fadli Allah cika musu ladan su sannan kuma ya ƙara musu da cikin falalarsa domin kuwa Allah innahu ghafurun shakur mai gafara ne mai godiya ne ga abin da ake ci a hadisai kuma ya fara da mana da wannan hadisi shahararren hadisin nan a bakin ɗaliban ilimi sun sun a bisa harsunan su kuna da mun shaki a bakin malaman hadisi Usman da Affan malai yana cewa rawaina an Usman ibn Affan radiyallahu anhu mun rawaye shi daga Usman, dan Affan Allah ya kara masa yarda qala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يجي خيركم من تعلم من تعلم القرآن وعلمه ما في ما في في تنكو wanda ya fi ku alheri shine wanda ya je koyi Qur'ani ya koyi karanta iya karanta shi sannan kuma bai tsaya nan ba ya kuma karantar da shi dole sai an haɗa biyu ya koyi kawai ya iya ya zauna kuma abinsa ba a karantarwar shi ne ya sa su ya zama fiyayyen mutum fiyayye daga cikin jama'a رواه الإمام أبو داو أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وتدعى تكسره وأن حديث إمام بخاري يرويته ne, ya tsada ya jero ainihin sunansa kafin ya danganta shi zuwa ga garinsa bukhari daga bukhara don wani gari fi sahihihi a cikin ingantaccen littafinsa alladhi wa asahhu al-kutub ba'd al-qur'an mafi ingancin littafi bayan qur'ani wato ba littafi da ke gaba da wato sahih bukhari sannan biye da shi muslim hakan nan kuma mana ya saka kan hadisin na Aisha wannan ma kuma gabakin a kuma a wajen ɗaliban ilimi mun shaji حديث ان انا عائشه ألا قال ما سيرجع قالت تشت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يشت الذي يقرا القران وهو ماهر به مع السفره الكرام البرره والذي يقرا القران وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران وانا حديثي ناشي يعني ولا لي ولا كلام في القران ya gwanance wajen iya karanta shi to yana tare da waɗannan mala'iku as-safara masu kai sakonni al-kiram masu karanta al-barara masu albarka wanda Allah ya kira kiramin barara bi aidi safara a cikin suratul abasa Allah ya bayani shi wallazi yaqra'u al-qur'an al qur'an ne ba za ka tashi haka ba hakan nan kuma wanda yake karanta qur'ani ba huwa yata ta'ta'u fihi da kire ke hada baki wa huwa alayhi shahum yana shan wahala wajen karanta shi to yana da lada biyu ba a faɗi ladan ba kawai shi aka danganta shi tare da waɗannan mala'iku a madarajar da yake shi amma wannan kuma ya tashi da lada biyu bai tashi hakan nan ba yana da lada biyu ladan da kuma wahalar da yake ƙoƙarin koya na haɗa kuɗi wannan ƙur'ani ne kawai ke da wannan ya karɓinci da wannan daraja ba wani littafin da kana karanta shi dalilin haɗa hada harufan ne za ka samu lada babu shi sai dai ma'anarsa ko kuma abin aiki da abin da littafin yayi iki karantar da kai to wannan ne ya zaka mu aika aso kuma za a sai a ji sai a ji ba sai ba sai sai kawai na wannan ma hadisi imam bukhari na Ruwaito, sannan kuma da imam muslim ainihin nisaburi su biyu suka wata ɗaya a cikin ingantattun littattafin guda biyu bukhari da muslim وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه hakan nan karɓo daga abi musa al-ashari al-ashari kenan Allah ya kara masa yarda qala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ce مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ina yace watan kucin mumini mai karanta ƙur'ani kaman wannan wato ƴaƴan bishiya wanda yake kace yana kamanni da tufah apple yana kama da shi amma ba apple bane yayi bayani a cikin al tun tsayi samaratun tayyibatun ra'iha wal walmaza. yana da kuma ɗanɗanon waje wa tushbi ba yana kamanni da apple to wannan bishiya kuma wannan ɗayan bishiya ɗayan itace yana da ɗanshi sannan kuma ɗanɗanon ma da ɗan daɗi da yake mumini ne kuma sannan yana karanta ƙur'ani wa matsalin mumini allazi la yaqra al-qur'an matsalin sama la riha wa ta'ama hulwa mumini da bai cika karanta qur'ani ba amma mumini shi kuma siffanta shi kaman dabino dabino ko ka aje shi ba in hanci ga wala ga wani kanshi ko kuma wani abu ne wanda ke bugowa kanshi ko kuma bayan haka ba amma kana sa baki za ka ji ɗanɗano mai zaƙi to kaga da yake kasancewa musulmi za mumini ne amma rashin karanta qur'ani ya rasa ya samu ya rasa kanshi da yake bugowa ta waccan bishiyar ya'yan bishiyar farko amma kasancewa mumini ne ɗanɗanon na nan an siffanta shi da dabino mai ɗanɗanon zaki har munafiki ma wanda yake karanta Qur'ani ya shi ma ya samu rabonsa munafiki ke da dai siffa mafi muni yace mathalul munafiq alladhi yaqra'u alquran مثله مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها murrun. yace mumini munafiki da yake karanta Qur'ani munafiki ne gashi nan amma kuma yana karanta Qur'ani shi ma tashi da wannan siffa kamar raihana raihana wata ma wani ganye ne fure ne wanda yake mai kyau kamar ni? yana da ƙanshi amma kana sa bakin ka sai ɗaci eh rayhan ba eh yana nan yana da su wardi su rayhan wasu abubuwa ne kaman furanni ne masu kyau haka ake abuna nan. Eh, rayhan eh yana da kyau zai dai bai da ɗanɗano sai da amma yana da ƙanshi amma da yake shi mumini ne abin da shi munafiki ne karanta qur'ani ne yasa muku wannan kanshi amma kun ba dan dano sai kuma munafiki gashi da tantagarriyar munafiki kuma baya karanta qur'ani a'udhu billahi shi kuma mathalul munafiq alladhi la yaqra'u al ka kamathal al-hanzala laysa laha rihun wa ta'amuha murq yi kaman hanzala aka ce da bishiya ce mai bala'in daci inuwar sama ba za ka iya zauna a cikin inuwar ba dacin na na bugowa ba ba sai ka ka daddana bakin ka ba ka yaki ko ganyen ba daci bala'in dacin har bishiyar ma dacin na bi abu da inuwar ma kana jin dacin inuwar wannan hadisi shi ma wannan bukhari ne ruwaito wato bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi duk ingantattu ne sai kuma wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ta'ala an karbo daga umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من صلى الله عليه وسلم قال يجب إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن شاء الله مدعو سلكي da wannan littafi yana ɗaukaka wasu bayansa da wannan littafi ya ɗaukaka musu daraja sannan kuma ya ƙasƙantar da wasu daga cikin bayansa sanadin wannan littafi wanda yake hidimar wannan littafi Allah zai ɗaukaka shi wadda kuma ya kaskantar da littafi wadda yana wulakantar littafi kuma bai damu da shi ba Allah sai kaskantar da shi ta hanyar wannan littafi ya daga wasu ya kuma kaskantar da wasu a wannan littafi mai girmama littafi hidiman qur'ani yana da yawa wato ba lalle kawai kana karantar da shi kana abun nan ba kana hidiman qur'ani wato da duk abin da ya shafi Qur'ani kana taimakawa to khadimul Qur'ani kamar yadda wato ah, mutanen Saudiya suka nada wa sarakunan su masu ah, khadiman al-haramain sharifai daga daga marfahad na aka samu wannan ake abin to dai masu hidiman waɗannan haramai guda biyu Makka da Madina kuma gaskiya kuma sun yi suna kai eh saboda haka kalin qur'ani ba lalle kawai wanda ya karantar da shi ko kuma abin ma duk wanda yake da wani qur'ani duk abin da ya shafi qur'ani wato makarantar qur'ani ne a a taimakawa qur'ani ne a amaluman ne duk kalin qur'ani ne don qur'ani ba wai zaka dauki kofin qur'ani ne kana runguma shi kana tabbata shine a a daraja ta qur'ani a a masu yin karanta shi da masu abin karanta ɗawainiyar su to shine ainihin wata girmama ƙur'ani da kuma hidima wa ƙur'ani to wannan ma hadisi shi ma ingantacce ne a hashiya duk da yana fitar da littafin yana ɗan matsala wato hadisin yana da ɗan matsala ta rauni ma yana fitarwa kuma ya faɗi dalilin ya faɗi wanda ya raunana wani ya wani ya uh, inganta ta wata hanya daban ma zai fada kamar yadda zamu same su ana fitar da su a gefe sai kuma hadisin na gaba yana cewa wa an abi umama al-bahili an karbo daga abi umama al-bahili radiyallahu anhu Allah armasa ya qala yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naje manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه domin ko Qur'ani da zai zo ranar tashi kiyama yana mai ceto ga mabotan wanda suke karanta shi Allah zai mai da Qur'anin kaman zaci halitta haka yayi magana kamar yadda wani hadisi yana nan a gaba za mu karanta shi Qur'ani gaba manya-manyan surorinsu eh, sura babbar surar ita ke bakara ta yi gaba ta yi alimran na biye da ita suna tafiya suna gaba da mai karanta su duk lokacin da kudani ya sa ka gaba to ka shiga uku amma surar suke gaba kana bayan su to ba za su ajiye gaba sai inda ya fi dacewa su barka shi yasa ko mai rakiya ne za gan ba wanda zai raka mutum shi yana bayan bakonsa shi yake gaba to duk mutumin da yake gaba to shi yana girma wanda ke bayan shi ta hanyar abin nan bako ne biya duk abin da ake idan inda bako ne za a tafi da shi abin nan so, ana girma bakon ta hanyar bude masa hanya ko kuma abin nan haka to qur'ani duk lokacin da Inda duk ya saka ka gaba to ka gama yau ba zai barka ba sai kifar da kai wata ta ilmaki a a yawo <laughs> bai kyau ba saboda haka ƙurani sai ya kace to hajjani ala sahibi masu da masu kafa hujja a gare shi mai karanta su wato din shi ba zai magana ba duk inda ake dan lahira akwai matakai daban-daban daban Allah ya nace la tarkabuna tabaqan an tabaq amma da yake Allah sari'ul asrarul hasibin ne to ka bi matakai daban-daban sai ka bi matakai to amma wajen Allah ya zo nan da nan dole kawai to sai ka bi gurgudun Taƙawanka gwargwadon abin nan dinka gwargwadon saurinka laifin laifinka gwargwadon eh, jinkirinka haka yi ai ikon Allah yana da yawa wato akwai wato wasu abubuwa na gaibi kar mutum ya damu kanshi abin zai kai zai kai mutum ga halaka yanzu misali na nan tsayuwa za a ce gwargwadon laifin mutum gwargwadon wata gwargwadon aikin mutum gwargwadon gumi da yake tare da mutum wani daidai idon tsawonsa nan wani gwiwa wani daidai abin nan ɗin shi wani ƙirjinsa wani kunye wani ya haɗe shi ya yi masa linzami gomin mutum kuna kuma wuri ɗaya Ka za ka ce inda ruwa ne ka bayan da za a yi kuna cikin ruwa a ruwa ɗaya kuma a ce wani na shi ƙasa wani sama kowa haka wani amma allah na riƙi ikon haka kowa guminsa daidai abin nan gurgurun abin ɗinsa wani gumi har ya yi masa abin nan yana haka yana shiga abin nan wani kuma dai nan kawai da idon nan tsiki wani dan gwiwa wani gurgurun abin nan sa kuna tsaye tare kowa yana filin aikin aikinsa gurgurun abin da ke ci haka yake saboda haka eh, wasu abubuwa irin waɗannan abubuwa kaga ka imani da shi haka yake magana cewa ta yaya muna tare kuma ga abubuwa duk wannan ba filin sa bane na wannan abu saboda haka qur'ani Allah zai mai da shi ya zama haka kamar azumi ma da muke yi gare qur'ani mana zai rubutun ma misali wani zai karanta azumi abu ne wanda yake ma'anawi ne ko ba haka bane ba wani abu haka ce azumi ga zangan wani abu haka amma Allah zai mai da shi zai mai da shi azumi ya yi magana kare mai yawan sa. Allah na hana shi ci da rana na kaza kaza a ban cetonsa sai kawai a ganin Qur'ani ce ni har na hana shi kullum yana abun nan tafiya ne a tsaye ne a kunci na karanta Qur'ani ce tunsa haka abubuwa wanda suke da abun nan haka saboda haka mutum ya zama dan gata yawaita wasu abubuwa irin waɗannan duk lokacin da shi yasa duk abun da mutum yayi na samun ladarsa da a ce da a ce za a dawo da shi zai ce zai ƙara duk daɗin da ya ji a zai ce ya zai ƙara eh, ba wai zai dawo ne don ya ga ƙarancinsa ba ne a duk daɗin da ya ji ne zai ce zai zo ya dawo ne ya ƙara haka yake wannan ma hadisi imam muslim ya ruwaito shi sai kuma hadisi an ibn umar radiyallahu anhu an karɓar da ɗan abdullahi bin umar Allah ya kara masa yarda an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wasallam qala manzo alaihi salatu wasallam qala yace la hasada illa fi sunatayn ba hasada sai dai a cikin abubuwa biyu amma ba ma'ana hasada da ake da ainihin ke amfani da ita nan hasada kana fatan wata ni'ima da yake tare da wani Allah ya gusar da wannan ni'ima ta dawo gare ka ko kuma Allah duk abin da yake mutum yana da Allah ya raba shi da wannan ni'ima da abin a'a to ba a yi irin wannan ba ne wannan ana nufin ina ma ni ma zan irin na wani in samu irin ta wani to wannan da ake nufi ba a yi sai a cin abubuwa biyu an so a yi wato kamar da irin ya so ina ma ni ma kamar wani amma ba ina ma ni ne wani ba wani ba ne ba haka ba ne a cikin abubuwa biyu kamar haka rajulun atahu Allahu alquran fa huwa yaqumu bihi ana al-layl wa ana an-nahar dayan shine mutumin da Allah ya bashi qur'ani yana tsayuwa da qur'anin karanta shi da dare da rana sannan na biyu wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-layl wa atrafan wa ana an-nahar dayan kuma Allah ya bashi dukiya yana ciyar da dukiyar nan yayin ya gina masalla ya taimaka marayu nan ya je yayi kaza yayi kaza kaza yayi wata marasa lafiya kaza dai wata dai fiskoki ta alheri yana ciyar da dukiyar ta haka to wannan waɗannan halaye biyu ko kuma mutane biyu to za ka yi fata cewa ina ma nema wani wani ne ina ma nema Allah bani irin ta wani in yi irin ko kuma fiye da tashi to wannan an so a yi haka bayan waɗannan abu ba a so su mutum kuma cewa shi ma ko da da ba na hasada wanda dai abin da a cikin waɗannan biyu an yarda kai amma ba tare da cewa Allah kawar masa da wannan ba ya koma kuma ya canje kuma bala'i ba za ka yi fata ina ma ni ma haka ni ne wani kaga ce kana hasada kada da a'a wannan shari'a ta yarda don ina kudin abin da kake yi ne ya dace da shari'a ma ina na ce ma ni ne kai ne mana ko kuma mai karatun qur'ani ma ni ne kai ne mana to wannan shari'a ta yarda bal ma kace ai wannan ma hadisi ma ingantacce ne Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi saboda haka kaga abin da ya shafi dukiya da yake ladansa yana da yawa hakan nan kuma wanda kuma yau toshi ya hana wani abin da ya shafi duka shi ma laifinsa yana da yawa in ka hana mutum abinci rayuwa ba zunubin da ya kai wannan bala'i in ka ce su kuma ba abin da ya kai wannan lada shi yasa a wannan wajen hadisi da aka ce abubuwa guda hudu sai an mata mutum kafin ya daga kafarsa لا تزال لا تزال لا تزال لا تزول قدم عبد mutum ba zai daga daga dagansa ya tafoye gaba ba sai an yi masa tambaye hudu din nan tambaye guda hudu na wajen dukiya an yi masa tambaya A da biyu farko to min aina ta samu fi ma anfaqa ina ka samu dukiyar eh dukiya ce kasuwanci kai ka gada kaza kaza sos mai kyau aka samu dukiyar ba tsantsa yawan ba abin na ciki to fi ma anfaqa to eh mun ji ina ka ciyar dole sai ka ba da amsa yawwa ina ka ciyar dukiyar ka samu dukiyar har ka ciyar da yaran masu matsala ce ta ce na wata ne dukiya ta ce kaza kaza amma ina ka ciyar sai an shiga cikin nan ma ciyarwar ma sai an tambaye ka amma ilimi min ilimi ma da Amira bi ilimin da Allah baka mai kai da shi hakan da Allah ban min umrihi ma ma da ablah an shababi ma da na shekarunan ka gaba daya mai kai da shi ƙuruciyarka period kana cikin ƙuruciya an keɓe daga cikin rayuwarka gaba ɗaya shekarunka gaba ɗaya an yanka wani lokacin da aka tambaye ka lokacin da yake da muhimmanci kana da ƙuruciyarka duk abin da za a yi na duniya in ya ƙarfi na da kai za a yi dole sai an tambaye ka mai kai a lokacin a nan ba za rayuwa kan ya balaga ba a kawo nan ko na kamar yaro kan ya balaga ba a kawo a lokacin da ya balaga ya mallaki hankalinsa to kuma yana da ƙarfinsa a lokacin ina ne ya batar da wannan damar a masallatai ko kuma wurare wanda Allah ya hana zuwa kamar yadda ake da fama yanzu Allah kiyar ورويناه أيضا mala ya ce mun sake ruwaita kuma ku kujin wannan wata wata ruwaya kuma riwaya ta Abdullah bin Mas'ud daga ruwayar Abdullah bin Mas'ud game da wannan hadisi ta ce ga daban la hasada illa fi sanatayn rajulun ataahu Allahu malan fasallamahu ala ala halakatihi fil haqqi wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa wa yu'allimuha a wannan shi ma muttafaqun alayhi amma ya zo shiga biyu cewa wannan da da ruwaya na Abdullahi Abdullah Mas'ud kenan ba hasada sai da cikin halaye biyu mutum ne wanda Allah ba shi dukiya sai dai ta wajen siga ce ya ciyar da ko kuma ya tafiyar da dukiyar wajen hallaka dukiyar ta hanyar gaskiya ba hanyar bata ba da hanyar sabawa Allah ba kuma sannan kuma wani mutum da Allah ya bashi hikima hikima kuma tana karkashin ilimi ilimi anan ta zo da hikima ba cewa ilimi ba to wannan hikima yana zartar da hikima ta hanyar gaskiya yaqdi biha yana hukuntar da al'amuransa da wannan hikima da Allah ya bashi sannan kuma yana sanar da wannan ilimi duk ilimin ne sai da ta zo da siga biyu ya dai abin nan wacin jira mu har yanzu hadisi abdullahi ibn mas'ud kuma wa an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce man sallallahu alaihi wasallam yace من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر, بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف أولنا حديثي نا عبد الله بن مسعود يسير من صلى الله عليه وسلم يقول wanda ya karanta harafi ɗaya daga cikin littafin Allah wato Qur'ani kenan yana da lada kowace lada kuma tana da fatan kuce guda goma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kar kar mutum ya dauka cewa fadin kace alif lam mim harafi guda a a ba haka yake nufi ba alif da ka fada na harafi ne ka tashi da goma lam harafi ne goma mim goma kace alif lam mim ka tashi da lada 30 yace abin da nake nufi ba haka nake alif lam mim harfi da a alif harfun wa harfun wa mim harfun kowane harafi ne kuma da goma goma yana daga cikin kirarin qur'ani almuta'abbad bi tilawati sannan kuma rawahu abu isa muhammad ibn isa at-tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih yana cewa ya ruwaito wannan hadisi yana cewa hadisi ne kikkiawa kuma ingantacce wa an abi sa'id al-khudri an karbo daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ƙara masa yarda ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga man sallallahu alaihi wasallam qal yace yaqulu rabb hadisin qudus kenan mahalicin mu subhanahu mai tsarki da ɗaukaka yana cewa man shaghalahu alquran wa dhikri an mas'alati a'taytuhu afdal ma a'ti as وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه ودقي إمام wannan shi imam turmizi hadis ne kikkiawa amma albani ya ya rauna rauna wannan yana cewa hadisin qudus kenan cewa Allah madaukakin yana cewa wanda ƙur'ani ya shagaltar da shi karanta ƙur'ani ko yaushe ya hana shi yayi ambatona ko kuma ya zauna ma yana roƙona wasu bukatunsa baya roƙona wata buƙata, ko wani abu yi masa ko kuma Allah ya fasa karatu. baya shi dai karatu ƙur'ani kawai a wannan hadisi zan ba zan ba shi da fiye da da mai roƙo na Allah yin kaza Allah ya kira. wannan yana roƙo amma wanda baya roƙonsa amma sanadin ya shagartu da Qur'ani zan ba shi fiye da wanda yake roƙona a lahira a nan duniya ma yayi yi tuka duk ba kai ta karanta Qur'ani a duniya da ake magana ya yi duka amma wani zama sharaɗin da ya Qur'ani ne ya shagartar da shi a a a a ba a a eh. Qur'ani shi dai kawai da Qur'ani kawai shi karatun Qur'ani to za a ba shi kuma yana faruwa kwarai da eh eh ya shi yana yawan karanta wani hadisi sosai sannan kuma ya falalar maganar Allah wato Qur'ani mai tsarkin daukaka akan dukkan maganganu in ba maganar Allah ba ratan da yake tsakanin tsakanin maganar Allah da kuma wata magana daban kamar ratan da yake tsakanin malarci mu da kuma mu halittu ai ba ma abin da za a iya goda. ba wani abu ne za a gwada shi auna ko kuma abu ya fi karfi auna saboda haka maganar Allah ƙur'ani maganar Allah kuma wato siffa ne Allah ba halitta ba ne daga zamanin abu na an samu matsalar ƙura da aka yi ta yi imam ahmad ya sha wahala da aka yi ta ba ah, da hawa da shi وأن وأن ابن عباس رضي الله عنه هكذا حديث ابن عباس الله قال مسيردا وكما الله قال مسيردا شيء ما في سا قال يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صلى الله عليه وسلم يأتي إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب وإنما imam uh, albani ya rauna wannan hadisi ta wata hanya daban yana cewa a wannan hadisi cewa lalle wanda babu wani abu a cikin tumbinsa cikinsa na ƙur'ani kamar gida ne rusheshin gida gida ne wanda ba shi Kaman kango haka da kowa dabbobi shiga abin nan haka ko da da zahiri ana ganin shi lafiyayye amma ma'anawiyan Tun da ba wani abu na qur'ani a ciki to haka yake to sauƙi da hadisi ya zo da shi ya kan shaikun da ce dukkan qur'ani su zai zama za ta zama matsala to kaga ko da kaɗan da mutum yana da shi ya gidan cikin bai zama wannan irin wannan gidan ba kenan irin kwatan fushi wannan gida ba kenan misali Tun da dai aka ce shaikun wani abu dai ya kamata yana nan A nan ana nufin haddace wato matsayin qur'ani haddace shi yana da matsayi hakan nan kuma ka iya shi ba yana da matsayi in ka haddace shi wannan matsayin shi daban idan muka koma wanda aka ce wanda ya zo wajen sallar ko kuma mun sallallahu alaihi wasallam ya bashi mata ya aura da mun sallallahu alaihi wasallam ita ta zo da bayar ba kanta mun sallallahu alaihi wasallam ce mun sallallahu ya kalle ta ba ta yi masa ba sai ya ci shi kuma yana nan bai da kowa da matsalar zai in ba ka bukatun ina son ta ka je kawo sadaki ya je matsiyacin ba shi da komi ya je karkato ya dawo ba komi ya je ya dawo ba komi ya ce ko da zoben karfe ne to ya na rashin kudi ne bai da shi ne sai ya talaka da bai da komi to ya ce ko da menene ya ce babu rage to kana da wani qur'ani kana da wani abu na qur'ani dan ka karanta shi da ka ce eh sai ka karanta da ita sai zama sadakin ta ka gani ba wani abu wanda yake da wannan daraja haka sai qur'ani lalle ya haddace ne ko kuma ya sani ne a ya haddace hadisi ya zo da haddace yace ka karanta shi da ka hafizi ka haddace abinda ka da yace ina da kaza kaza kaza ka haddace shi to yawwa eh kaza kaza yawwa hadda wannan dole sai da alaƙar hadda yawwa ba haka kurai ka dau qur'ani eh wa zai karɓi burani <laughs> eh? wannan ba zai eh, ba yanzu mutum ni ba ina da abun da ya fi ya dala abun nan ya fi dala ya fi komi kudin duniya nan shi ne za ba da sadaki wani wani zai karba ba karba eh, eh. shi ba ga ko an izini ne ne eh ja'izi ne eh, karfi ne amma ne hmm. yaƙi ne ne karantar da mata wanda ta ajiye ta ya zama sadaki yaƙi ba yanzu da wannan zai samu gurbi eh. sai Allah ya sa ita da duk mawadata ne eh, eh. ka zo a mai kake da da komai amma ina da Qur'ani to da kaka karantar da shi ke za su ina ga in iyayen ta wadatar nuna amma in sharifai ne wanda su ma suna son su yi mata kayan ɗaki karantar wakaye ka fahimta sadaki ba dole kashi, dole abin nan ba yanzu wanda wanda abin nan ya eh, babar eh, anas radiyallahu anhu wani yasu yana so abin nan shi kuma ba musulmi ba ya matsa ya ce so ya aure ta ce ni ba yadda za a yi amma yadda yawwa musulunci ne zama sadaki ko ba ka bane eh ka gani yawwa sadaki zai zama yana zama aiki musuluntar da ya zama sadaki to shi ne na? Isa ko? Eh. Eh. gaskiya ne gaskiya amari ne gaskiya hmm. na jin wani eh, hadisi amma shi imamu turmizi ya ce hadisin hasan da duk da shi albani yana cewa yana da rauni sai kuma an abdullahi bin amur bin as radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda annabi nabi sallallahu alaihi wasallam daga man sallallahu alaihi wasallam qala yace yuqalu li sahibi alquran iqra wartaq warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra rawahu abu daud wa tirmidhi wa nisa'i za ga wa sai daga man sallallahu alaihi wasallam yace a lahira za a gaya wa ma'abucin ƙur'ani wai karanta shi ka ce karanta ƙur'ani kuma ka ɗaukaka kana karanta kana ci gaba ka rera kamar yadda ke a kan duniya domin kuwa matsayin aljannar ka gidanka da aljanna tana daidai ƙarshen ayan da za ka tsaya a kai in wani ya fika da sura daya yana gaban ka kana da tafiya ka wuce nan kana karanta tafiya kana wuce eh, eh, ka ga shi kenan karshe ka shi kana da kana kana ka ga shi kenan <laughs> wanda ya tsaya bakara tsakanin ku da nisa ko kuma ya faru daga nasu ya tsaya sabbi kaga ko eh eh a ah. ko ba shi ba shi yana yana Allah kawai wato ta wannan saura yana cewa ka karanta kamar yadda ka karanta jin domin matsayin gidanka yana daidai ayan da za ka tsaya a kai wanda ayan da ka tsaya da hakan ya tsaya to a nan gidanka yake to kaga hadda ka ta kai tsure kuma kaga shi kenan ka ka haye kenan gaba ɗaya. lifta ne kai kana nan kana nan kana dama daraja ana siffanta koyaushe da sama ne sama ne na azaba koyaushe ana siffanta da ƙasa ƙasa ƙasa azaba ana siffanta da ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa amma ai wanda suka yi sama za su bi fasanci eh an ramomi ne ne <laughs> wa qala tirmidhi hadith hasan sahih shi yana cewa hadith sahih wato ingantacce ne an wa an mu'adh ibn anas radiyallahu anhu an karbo daga mu'adh dan anas Allah ya masa yarda yana cewa annan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle man yace man qara'a wa 'amila bima ulbisa walidahu والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا كما yace fama bin Ladi amila hada an sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cewa wanda ya karanta qur'ani kuma ya aiki da abin da ya kashi qur'ani sai a tufatar da mahaifansa biyu wani taj kambe crown wanda yake mai haske a lahira sanadin dan hasken wannan ainihin hular abu na kan sarkin ya fi hasken haska wato rana take haskawa cikin gidajen mu nan duniya kaga wani abu ya ce to shi ne cewa me zatonka da wanda ya aiki da shi shi mai abun gaba ɗaya da kanshi mahaifan ma sun samu a sanadinsa to shi kuma ai ba magana kuma hakan nan kuma wa rawar darimi bi isnadihi darimi shi mai rawaita da wata dogara wato dogaro daga abdullahi mas'ud Ku kwatankuci wannan dai hadisin an yi nabi sallallahu alaihi wasallam daga sallallahu alaihi wasallam qala shi ma yace a wannan wato ma'anar da akwai bambanci kadan iqra'u alquran fa inna allaha ta'ala la yu'adhibu qalban wa alquran ku karanta qur'ani domin kuwa qur'ani Allah Allah da sarki baya azabtar da zuciyar da ta haddace qur'ani ta kiyaye qur'ani wannan zuciya Allah ba zai azabtar da ita inna hadha alqur'ana ma'dabatu ma'dabatu Allah ta'ala faman dakhala fihi yace wannan qur'ani kaman wali kira ne kiran walima ne Allah wanda ke kira mutanen su zo to duk wanda ya shiga fa amin duk wanda ya shiga wannan tawaga da Allah ya mutanen da Allah ya zabe ya kira su to ya ya amintu man ahabba alqur'ana so to ana masa albishir وعن عبد الله وعن عبد الحميد الحماني عن كربر عبد الله عبد الحميد الحماني قال يجي سألت سفيان الثوري شيء كتوا نا تنبيه سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن شيء مسا تنبيه cewa shi ina tambayar ka mutumin da zai je yaki fi sabilillah da kuma wanda zai karanta wane ne ya fi soyuwa a gare ka ka fi so wane ne daga cikin su biyu faƙala sufyan al-thawri gane zai bashi amsa yaqra'u al-qur'an li'anna nabi sallallahu alaihi mai karanta qur'ani domin kuwa sai kafa hujja da wannan domin li'anna nabi sallallahu alaihi wasallam domin sallallahu alaihi wasallam yace qala yace khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama rasul sallallahu alaihi wasallam mafi alheri ko wanda ya karanta ya koyi qur'ani kuma ya ya karanta ko kuma ya sanar da shi saboda haka hujja ta kenan khairukum bai fade ta bai fada wannan magana wani wani aiki daban ba amma dai wannan ga khairukum da qur'ani kawai ya take ta anan saboda haka ni ni na in sun haɗu biyu na zan so mai karanta Qur'ani fiye da mai zuwa jihadi fi sabilillah ana za mu tsaya Allah ya kai mu sai mu tashi babu na biyu Allah ya kai mu kuma da fata dai ɗaliban ana kabiru ba su alasta kamar yadda ka sanar da su ba ranar har sun yi ƙofa mun yi abin nan sai da muka da amma ga shi nan abin nan ya kamata wannan karo da kar a yi a rasa wasu sun riski wasu sun wasu darsa muhimmai sun wuce su akwai kuma wanda suka ribanci gaba daya kamar maimai ne mutum da lokacin na ana maimaita abu fahimtar ya fi karuwa sauransu haka wadda Allah ce muke mu Allah sa Allah mu ladabtu da laduban masu karanta Qur'ani Allah kuma ya ba mu ladarsa Qur'ani Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba kawuna mu ba Allah ya sa Qur'ani ya zama wani jagora gaba har ya kuma bare bar mu ba sai aljanna Allah ya sa Qur'ani ya kare mu nan duniya da lahira ya'yan mu Allah su tsanta Qur'ani don ta hanyar da danka kamar hadisi kusa da ƙarshe ma karanta kan danka ka samu wannan daraja a lahira wanda bai da wannan da da yayi wannan kuma ba zai samu ba Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu الذين شاء من كان فريقا يؤمن بالله او